Assalamu alaikum masu mu. sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna alkalamin kaddarata kashi na bakwai na marubuciya Sajida wanda yake zo muku a cikin wannan janarta mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni mama da muke karanto muku. Ga sababbin zuwa wannan channel tamu sai su danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauki Ga 'yan cikin gidan kuma waɗanda ba baki ba ne sai su ci gaba da yi mana comment tare da yi mana sharing don ƙarfafa mana gwiwa. Jiki a sanye ta dawo gidansu daidai na hita fito daga wanka da da tawul a jikinta. Farar fatar nan ta sai sheki take da haske. haskenta da kyanta na bayyana sosai ga dogon gashinta wanda suka yi gado wajen wama suka gado ba sani ba sai da ta ruwa yake yi shiwar bin kan nata ta da kallo kafin ta kautar da kanta bata amsa mata tambayar da take mata ba cewa daga ina take ta wuce ta nufi dakin ta ta rufe tana fadawa saman gadonta a hankali ta furta daga yawon banza take yanzu mako ba za ta gane hakan na rusa ni ba yana rusa ta ita ma ba za ta gane hakan na saka ta a halaka ba ba ta kyamar abin da take yi da yarintarta da komai ba za ta daina ba ta yi aure ba za ta kama wata sana'ar ba shin an anya zan samu miji bayan uwar rikona ta riki sana'ar yawon ta zubar a bayyana a doron ƙasa kuwa waye wanda zai yarda cewa ni ma bana aikatawa ne ni da kaina na fara tsorata da tarbiyyata ta yanda na cire rigata a gaban alhaji mai shinkafa ba kunya ba komai anya idan waje ya kure mun ba zan saki hanya na zamto mai yawon ta zubar ba Allah shirye ni ce saurin kwada a cikin zuciyarta akalla sun ɗauki kusan minti kusan ashirin a zaune a falon su uku ba wanda ya furta ko da e hasali ma su iyayen shi suke kallo inda shi kuma yake dan kalle kalle kamar wanda yake son ganin wani abu. amma ko ba hakan bane asali ma a takura yake so yake ga gama zaman ya tafi a yi a gama zaman ya tafi wajen aiki amma abin ya gagara domin sun yi shiru da bai san ma'anar yin shirin nasu ba dan gyaran murya ya a karo na biyu yana dan kallon mahaifiyar tasa ta kasan ido kaɗan a hankali a tunaninsa da karamin aman muryarsa za ta fito domin ya buɗi bakinsa ya fitar da muryarsa a ƙasa sosai ta yadda aman ba zai yi ƙarfi ba sai dai ina a babban muryar nan tasa da ya ce mama ina kwana kallon babu ami ta yi shi ma ya kalli ta yana murmushi da girmama soyayya ta ɗan nata ke yi mata a zuciyarsa don bai taɓa ganin wanda moyi ke ke sun kurewa kai haka ba ya jira hukuncin da za a yi kamar mahaifiyar tasa bakinta ta tabe tana faɗin lafiya na ke moyi Chief of Army ya dan saci ta ya sake kare kansa ransa yana ayyana ba zai yi mata magana ba bayan ya san ranta a ɓace. kuma shi kaɗai yake tankwasa ta ta tankwaso ko da ba ta so a bayyana kuwa sai ya sake sauke ajiyar zuciya ce dama yana so na faɗa muku ina son komawa ƙasar da na fito aiki da zama na shekara biyar domin na yarda ina nufin na amince da aika ni can ɗin da aka yi da murmushi akan fuskar chief of army ya ce masha Allah masha Allah son ka ce hankali na zai kwanta akan yanayin tsaron garin nan ka san abin da ya fi jagula min lissafi da mutanen garin nan irin yadda nake da kokonto a kan manyan su da muka zuba suke jan su na tabbata sama ce rubabbiya shi yasa hakan ke sake rikicewa da yake an shiga bangare na aiki ne sai shi har da su karkatowa kaɗan yana faɗin abin da na karanta kenan a tsarin ikon kasar babu babba babu karami kowa na tafiyar da tafiyarsa san ransa fada kowa na tafiyar da lamuransa bisa tsari na san kai ba sa tsoron taka doka don allah a haka ta yaya sibil za su rayu da kiyaye dokoki da zaman lafiya a su, dole ne za a rinka haduwa da abubuwan da ba su da kyau a cikin tsarin garin abin da na so kwatanta maka kenan tun shekarar da ta wuce da na kawo maka maganar ko za ka iya zuwa can na shekara ɗaya ne baka fahimta ba wato muhi idan ka ga cin hanci da rashawa da raini ya shiga tsakanin mai laifi da iko abin ya ɓaci domin an kawo gabar da mutum zai aikata laifinsa kai tsaye da tunanin 'yan sa za su fitar da shi idan ba ba a daidaita abin ba kuma garin nan sai dai a bar shi kawai a maida shi gefe su je su kashe kansu abin da bana fata a ƙasa ta ya faru kenan kallon su kawai take a lokacin da suka gama shigewa cikin hira ta aikinsa hankali kwance ga dukkan alamu sun gama yanke hukuncinsu Tsawonta ta gyara tana faɗin abin da nake son ganewa a nan shine zai koma garin da ya fito wanda yake dauke da tsayin kilomita dubu da dari hudu da hamsin da uku da aikin shekara biyar. Abin da yake tunanin zai faru ne ya fara nuna alamun hakan ya saka shi idan sun koyar da kansa. A hankali ya ce i,mama amma hakan ba yana nufin na tafi kenan ba. Duk weekend zan riƙa yi a nan tare da ku insha Allah. Ko fada zai shi ta kuma yi da ido sannan ta kalli mijinta ta sake kallon sa ta kuma kallon mijin nata. Sosai abin ya zo mata a bazata kuma ta rinka danne kanta don ma kar mijinta ya ga rashin hakuranta. Da son nuna masa iyakarsa kan yaron nata sai dai ina ba za ta iya kwatanta inda zuciyar take ciki ba. Muwi kaɗai ne a gabanta shine kaɗai nata mallakinta. Ina za ta fara kwatanta wannan rikitacciyar rayuwar yaron nata. a gari mai rikicin tsiya. Dakewa ta yi fuskarta a haɗe, tana kallon su ta ce ban amince ba. Daga shi har shi babba mai fuskarta ta suke kallo a lokacin da ta miƙe gaba ki ɗaya tana sake faɗin. Ba zai yiwu ba, ban amince da haka ba. Ta fice a ɗakin gaba ki ɗaya ta nufi ɓangaren ta. Kanta tsaye, hakan yasa suka bi ta da kallo kafin Muhyiddin ya mai da dubansa kan fada ɗinsa. Ya ce fada sai ka bar sai ka bar ta ta tafi kuma. murmushi ya yi yana fadin ban san abin da ban san abin ba zai burge ta ba da da ba mun kula ta ba amma za mu bi ta da lalluma ka san mata da sarauta gashi ma mamanka da ta ta sarautar ta da gwaitaka ita take mun tsaninta ana zaman kaloma sai ta ji kawai tana son ta da rigima shi ma murmushin yana sake mai da kansa gefe da barin da fada ɗinsa yake yana ɗan danna yatsar sa manuniya Sifab Amin ne kara gyara murya ya ce, Ka bincike ta waye saka ta zuba maka abin nan a shayi, ko ka bincike ta ɗin. Kansa ya lagu yana kallon wajen da yake yana girgiza kansa. A kasan zuciyata nake jin idan na ji wanda ya saka ta hankali na zai tashi. Da mamaki ya ce, amma wannan a kan wani dalili kawai zai hana ka matsarta, ka ji wa ya sa ta yin hakan. ko kana zargin wani ne baka faɗa min ba muhiddin me yasa ka cika son yin wasa da lafiyarka da ranka me yasa ba za ka iya fitowa ka faɗa min me yake cikin zuciyarka ba kansa ya ɗago ya sake ya kafe fuskar aminin mahaifin nasa da kallo kafin ya furzar da iskar bakinsa yana mai da kansa ƙasa ya furta ka ya hakuri fada ya jima yana kallon sa bai iya furta ko e ba sai da ya gama tunani a kansa kafin ya ce ka san menene nakan afka wani tunani daban akan ka da irin yadda kake mu'amalanta ta na san akwai halin zanen rai amma kuma nakan yi tunani kala daban-daban na shigowa cikin zuciyata akan mu'amalar da ke tsakanina da kai son yi ka dauke ni a matsayin uba a gare ka kuwa Muhiddin ne ya dago da sauri jin furcin abban nasa yana kallon sa ido cikin ido ya lumshe manyan idanuwansa ya ce kai ubana ne kana da dukkan damar da uba yake da da akan 'ya'yansa Idan ka umarce ni na maida wata a cikin matan da na saka wace ce zan maida. Haka idan ka auren kowace irin mata ce zan zauna da ita har zuwa lokacin da Allah zai katse zaman mu. Na san lamura na a duhu suke. Ba ni da wanda nake zargi a abin da nake gani asali ma asali ma ina gudun tsananta bincike akan kan hakan. Zuciyata ke raya min abin da zan ji zai tayar min da hankali. Shi ne kawai Abba. ajiyar zuciya jibob ami ya sauke yana jin ƙaunar muhiddin har can kasan zuciyarsa kafin a nitsi ya ce na gode yaro na insha Allah wata rana za ka zauna da mace zama mai tsayi ni na san da haka kuma ina roƙa hakan a wajen Allah a kanka domin auri sakin ba shi da amfani haka kuma cika halitta ɗa namiji ya kasance da mace a gefensa ka je ka fara rashin mahaifiyarka kullum ina sake tunasar da kai ko me kake yi ka guji ɗaga mata hankali don hakan na iya taɓa komai naka na duniya da kiyama sannan ka daina yi mata shiru idan tana magana ka rinka ƙoƙarin amsa ta kaji ta tsani shirinka ko yaya ne yana ɗaga mata hankali ainun murmushin da yayi ya san yayi abin sa, yayi yi kai maganar ta ta tasiri a natsa ya juya cikin tsaftar jiki da tafiya cikin kamshi mai nutsuwa cikin tafiya ta kasaita tamkar wani ɗan sarki ya bangaren ɓangaren ya fito yana sauke ajiyar zuciya hari da kallon sararin samaniya yana ganin mun gajimare da ya lulluɓe rana barka da safiya yaya ɗaya daga cikin 'ya'yan ami ta faɗa da kashe murya sosai da kuma sake sun kuyar da kanta irin na biyayya ɗin nan kansa ya maido kanta ya mata kallo na ɗan sakanni ya ce kina lafiya sannan kuma ya kara kallon ta ce kina lafiya domin shi sai ke ga kamar mai ciwo don ga baki ɗayanta ta yi wani iri ɗagowa ta da sauri tana kallon sa haka kuma lokaci daya ta ce lafiya ta kalau yaya bakin sa ya tabe ya shiga takawa yana kallon sojojin da ke bada tsaro a cikin gidan waɗanda duk inda ka kara so sai sun sara maka sai sun sara masa sannan suna jira ya ba su damar sauke hannayensu sannan su ci gaba da shawagi a cikin gidan Idan ta alinshi a bayyana ta furta ya Allah ka mallaka min bawanka ko da yana auri sakin ina so ko da duka na zai rika yi ina so yayarta da ke hangenta tun dukawar da ta ta gaishe da yayan nasu ta gama cika da haushi da mamakin yarinya uwa uba da ta kamar ya bata amsa yau sai ta ya tashi ta fito ta karaso a lokacin da ya bar wajen tana faɗin ashe shirman addu'ar da kike yi kenan ko to ki haɗa da idan na mutu domin aikin san babban gora sai magogin karfe iko da iko yake haɗuwa ba 'yar talaka ba kin san mahaifiyata ko 'yar waye a ƙasar nan ni ce daidai da sarautar tun ba kowace 'ya ba ki dinga daidaita da ta ki kina faɗin amma idan na mutu domin in dai da raina kin san ban yi kama da wadda za ta bar 'yar da aka auro uwarta dan tausayi ta kwace mata miji ba sosai maganganun nan suka doke ta hakan ya sa ta murje idanuwanta ta dube ta ita ma tana faɗin ashe kuwa da an faɗi ba nauyi da an yi kukan rashin yar masu sarautar duniya a gidan chief of army ni anti wani lokacin sai ma ki manta cewa da uba ki ya ba rigar wahala ba ga ki ga kike kuma manya sun ce ba shegiya ba ce balle na fahimci yadda kika kika cika kike bugun kirji da dangin iya Ko da yake ba kowa ne ya yarda cewa ɗan adam haka yake zuwa duniya ba tare da an haɗo masa da jarin sisi ba, Allah ne ya azurta shi. Kowa ya nemi sana'arsa ta hanyar da ya ga za ta gyara shi. Amma ki sani marar gatan nan dai ni ce, kina ji kina gani zan fi kowace ya dacewa da zama matar Lieutenant General Muhyiddin. Tana gama faɗa ta tafiyarta ta bar yayar ta tsaye baki sake tana kanya tana kallon hanyar da ta bi. kafin ita ma da cike da haushi ta furta mu zuba mu gani ta wuce ɓangaren su tunda ya zauna ya tankwashe kafa a gabanta ta kasa furta komai ta haɗe fuskar nan ba ta dariya sake ya kallon fuskar ta da irin kauna ta mahaifiya duk yadda take kauta da kanta tana sake haɗe gabas da yamma kudu da arewa dan kar ta saki ya samu damar ta abin ya gagara domin daga ƙarshe sai da ta kafe shi da kallo ita ma tana faɗin kai bara ka je ba ka saka ni a gaba ba babu inda za ka je na riga na faɗa ba za ka je ba murmushi ya da faffaɗan murmushin nan nasa a hankali ya ce na yarda sai ta yi lokaci dai tana kallon sa. ya yarda fa ya ce kai tsaye ya yarda da maganar nan ina da wata a ƙasa ta tabbata da wata a ƙasa akwai abin da suke shirya masa akwai abin da suke shiryawa shi da abin nashi Na haka ta nuna shi da yatsa a manuniya tana farin ka ga ne. ka fito saka mutum ka faɗa min abin da yake cikin zuciyarka. Tafiyar nan ce na ce ba na so ba za ka yi ba. Akan me ka kura haka kai tsaye me kake shirya min ne? Tsakani da Allah ya yi dariya irin ta tsakanin ɗa da uwa. To da babu abin da zai hana shi kyakyacewa da dariya sosai amma yi a hankali saboda a gaban mahaifiyarsa yake. domin yadda ya ji tana faɗa cike da shauki da farin ciki ya ce mama ke ce fa kika ce ba Suna ce shikenan na fasa kuma sai ki ce da abinda da nake shiryawa domin nake shiryawa mama fuskarsa ta sake kurawa da kallo ta kankance idanuwanta tana shiga shauki na kallon yaron nata wanda ya bayyana da farin cikinsa sanye ta ce na sani moyi sau nawa kana fitowa haka ba a sanin gaban gabanka ballantana bayanka ajiyar zuciya sarki yana faɗin ko da wani bai sani ba banda umma na tunda ke ce kika ce fa na fasa na ce ba zan je ba tsaki ta ta ce haka kawai take ji a kasan zuciyarta ya dai faɗa ni kawai yana iya fita a kowane lokaci ya tafiyarsa hakan yasa ta sake kure shi da kallo har sun koyar da kansa a sanye ya ce amma idan har kin ji kin aminta ba yanzu ba ko nan da shekara goma ne idan ina idan ina ɗaya daga cikin masu rai kika shawara kika ce ya cancanci na je garin nan don na samu lada idan kika ce moyi ka je Allah ya maka albarka zan je mamana an yatsun ta biyu ta ya suka yi dankara tana faɗin ha ai na sani ni na san baka bar maganan nan ba ni za ka yi wa wayo yi? kansa ya girgiza yana sake saka idanuwansa cikin nata alamun so yake ta saurin amince masa Kanta ta cire daga kallon nasa tana faɗin ba zan taɓa amincewa da nisan aiki irin wannan ba. Kawai ka canza shawara. Murmushi ya mayar da bakinsa ya ɗinki hakan ya sa ta rinka yin murmushi ita ma. Na doguwar maganar da ya yi yanzu. Ta tabbata da a ce ba akan aiki ba ne ba zai yi magana haka ba. A sanya ta ce yaushe rabonka da mamanka. Ɗagowa yana kallon hannunta ya ce a kaɗan an yi shekara biyu mama. da ta lumshe tana hana kanta bayyana ta bacin ranta a hankali ta ce yin hakan babu kyautawa a ciki dan kasa ki yarta sai kuma haka yanke zumunta da ita muhim me yake damun ka ne usaina ta ce ba sai ya ce mama faridanta ta san aure ya haramta tsakanina da ita dan saki uku ne amma kuma take damuna mamansa ta ce baka san ba maman mamanta ta ce baka san farida ta yi wani auren Dan ta kasa zama da wancan mijin ta fito. Muhi tana son ka me zai hana ka mai da ‘yar uwarka a ɗakinta. Tun da dai yanzu ta yi auren kuma ta fito har yanzu kuma tana son ka. Fuskar maman nasu ya kure da kallo. Yanzu ma a ƙasan zuciyarsa kuwa yana ayyana da kin san sirrin da ke koya a cikin guguwar algaramin kaddaraki? Da baki wannan zancen ba, da kuma zuciyarki ta buga a yanzu. Sai dai zan ci gaba da yin iyayi na dan ganin na kare ki da jin labarin da zai girgiza tunaninki. Umma na insha Allah ba zan yarda wani abin tashin hankalin ya same ki ba. Muddin ina iya hanawa. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum mama Hanim nake cewa a yi saurare lafiya. Assalamu